Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Yadda ake wanke dattin ciki da dattin mara ga maza da mata cikin sauƙi ba tare da shiga haɗari ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. a ci gaba da shirye-shiryenmu. Da fatan kuna jin daɗin kasancewa da mu a kodayaushe. Sannan kar ku manta ku yi subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukan wani bidiyo da muke ɗorawa. Sannan kar ku manta ku yi sharing ɗin wannan bidiyon domin sauran al'umma su amfana. Da farko zan so in yi bayanin yadda dattin mara da dattin ciki ke samuwa. saboda kowa ya gane cewa ba za a rasa shi da wannan dattin ba domin wasu saboda jahilci sai ka ji suna cewa kalansu bayan za ka samu namiji ga kuɗi ga mota ga kyawawan mata amma baya iya ko minti goma yana yin jima'i ba tare da ya kawo ba kuma idan ka gan shi ya saka tufafi mai tsada ka ɗauka cewa wani sadauki ne a gida bayan cikakken malalaci ne duk dattin mara da dattin ciki ya raunana masa mazakutarsa haka ita ma mace za ka ganta suffa har sufa kamar ita ta yi kanta wajen kyawu da ƙirar jiki amma da zarar an zo yin jima'i sai ka ji ta kamas wajen a bushe ba wani damshi bare ruwan yauƙi in an yi magana kuma ta ce ita kalanta ba ta jin komai to jama'a shi fadaccin ciki da na mara da ruɓaɓɓiyar majina ba lallai ne sai ka ji wani ciwo a jikinka ba sannan yake gwada kana da su ba ran da za su yi maka illa a lokacin ba ka da mafita kafin su yi illar ne ake maganinsu dole ne a samu dattin mara da dattin ciki a jikin kowane ɗan adam da ke rayuwa a wannan rikitaccen zamanin matuƙar kana cin zaƙi maiƙo sukari da magungunan asibiti saboda kemikal ɗin da ke tare da su yana cutar da ɗan adam saboda haka dole ne a samu waɗannan cunkoson dattin mara maganin wanke dattin ciki da dattin mara na maza da mata ta hanyar amfani da abubuwa guda goma kamar haka a nemi waɗannan abubuwa da zan lissafo guda goma waɗanda duka ba za su yi wahalar samuwa ba ga su kamar haka Na farko, asalin ganyen zaitun ba garin ƙarya da ake sayarwa a cikin leda a Islamic chemist ba, a neme shi a daka shi ya dawo gari sosai. Aƙalla ana son cikin babban cokali uku. Na biyu, tsohuwar tsamiya ba ɗanyar ba, in an ce tsohuwar tsamiya, ita ce wacce za ku ga ta yi brown, jajaja. kuma tana da danƙo sosai ita ce tsohuwar tsamiya sai a samu kamar guda bakwai na uku jar gauta wacce ta bushe kuma wacce ba ta dagargaje ba ita ma guda bakwai na hudu lemon tsami guda bakwai shi ma mai kyau ba busasshe ba na biyar garin filasko ana samunsa a islamic chemist aƙalla ya kai kimanin cokali uku babban cokali. Na shida, tafarnuwa mai kyau ƙwallo uku, kuma a ɓare busasshen ɓawonta a yayyanka ta ƙanana-ƙanana. Na bakwai, albasa fara babba mai kyau banda ja, ita kuma guda ɗaya. Na takwas, dabino mai kyau, aƙalla guda ashirin, a ɓare su a cire ƙwallon, a kuma cire dattin ciki har wannan leda ledar farin a cire shi na tara ganyen zogale busasshe kuma garin aƙalla ya kai cikin cokali uku babban cokalin cin shinkafa na goma zoɓo e zoɓo dai da aka sani wanda ake jiƙawa ya yi ja a saka shiga a shashi shi nake nufi a daka garinsa shi ma aƙalla ya kai cikin cokalin cin shinkafa uku sai a nemi ruwa mai kyau aƙalla ya kai kimanin lita biyu ko uku sannan sai a juye waɗannan abubuwan da muka lissafo su guda goma a cikin wani abu mai kyau mai ɗan girma wanda zai ɗauke su sai a bar shi ya kwana tukunna a ciki sannan sai a juye a tukunya a dafa su su tafasa sai a tace a adana shi a cikin wani abu mai kyau wanda ba zai lalata shi ba sai a dinga sha bayan an ci abinci. kullum sau biyu, safe da yamma. Ana son idan ka ci abinci, a sha a tsaye sai a zauna a bubbuɗe ƙafafuwa, a saki jiki ana numfashi, ta yadda mara da ciki za su shaƙata, su wala, maganin ya ratsa su sosai tsawon mintuna goma, sannan sai a ci gaba da harkokin da aka saba yi. Da yamma ma a ƙara yin haka, in ana azumi ne kuma ana iya sha a lokacin sahur da lokacin buɗe baki. Ana ɗaukar kwanaki bakwai ne a cikin kowane wata ana yin sabis. sha Allahu dukkan dattin da ke cikin mara ko ciki ko tsutsar ciki ko ruɓaɓɓen maniyi da ke danƙarewa a marar maza ko rana ko wani cuta wacce take mara ko ciki. sha Allahu wannan maganin zai wanke su ga baki ɗaya. Zai dinga fitar da su ta fitsari ko ta kashi bayan gida kenan sai dai idan mutum yana da ulsa ana son in ya sha sai ya ƙara da ruwan sanyi sha Allahu ulsa ɗin ba za ta tashi ba wannan maganin ba iya da tuntuki da mara kaɗai yake magancewa ba yana wanko har dattin da kan zama barazana ga huhu ko hanta ko ƙoda sannan kuma yana wanko mahaifa ga mata kuma yana wanke jijiyoyin zakari na ɗa namiji. Mace mai ciki za ta iya amfani da wannan magani ba matsala insha Allahu, kuma ana iya ba wa yara ƙanana, amma yadda za su sha daidai yadda zai ɗauki cikinsu ne, ya danganta da shekaru ko girman yaron. Mata za su fi ni fahimtar me nake nufi a nan. Wato idan namiji ko mace babba baligi ko baliga zai sha cikin ƙaramin kofi to wanda bai balaga ba in dai yana iya cin abinci zai sha rabin ƙaramin kofi kenan amma in yaro bai fara cin abinci ba ba a bashi domin ana sha ne bayan an ci abinci an ƙoshi Allah ya sa mu dace amin don Allah ku shi yaron ɗin wannan bidiyon domin sauran al'umma su amfana ta yiwu akwai wanda yake fama da wannan matsalolin amma ta dalilinka sai ya iya samun lafiya. Allah ya sa mu dace amin.